Assalamu alaikum jama'ar mu masu sauraron Studio Kalangu. Barkamu da haka da sake sada da ku a cikin wata muhawara ta Studio Kalangu. Kar ku manta kuma Studio Kalangu na hulɗa ne da gidajen rediyo ka 52 da gidashen talabijin bakwai a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. A yau Studio Kalangu ta mai da hankali ne akan wata babbar matsala da manoma albasa a can garin tsarnawa ke huskanta a kowace shekara a daidai lokacin da suke hidda albasar da suka noma da farashin ke faduwa warwasa a bisa ga kasuwa lamarin da ke daukar hankalin manoma cin ko menene ke kawo faduwar daraja albasa a koci shekara menene ya kamata a yi domin magance faduwar daraja albasar ah, su wane ne ke da lahi a kan wannan lamarin tambayoyi ne waɗanda za mu tattauna da bakin da muka gayyato a yau ina tare da musa nuhu shugaban ma'aikatar sai da albasa cewa da kwantuwar ina tare da idi gidan bawa mamba a kungiyar manoma ne na albasa sannan kuma muna tare da shehu mummuni shi ma mamba ne a kungiyar 'yan kasuwa albasa kuma dillali na albasa ni ne asman musa azika ke jagorantar wannan muhawara ta yau muhawararmu ta yau ta karkata ne a bisa ga musamman a kowace shekara ana fuskantar ah, cewa da jayayya tsakanin musamman 'yan kasuwa da kuma masu sayan albasa bude kari kuma da manoma waɗanda ke karo da matsaloli na faɗuwar daraja albasa a kan haka ne za mu tattauna da ku domin mu shi ah, menene ke kawo wannan matsalar a ah, nan cikin kumin 'yan tsannawa President Musa Nuhu kai wani bayani za ka yi muna game da wannan matsala wadda ake fuskanta ta faɗuwar daraja albasa kuma gashi an shigo lokacinta. To jama'a assalamu alaikum. To abinda au ga wahalshe mu wani bi ina ganin munan albasa mu tana hitowa lokaci guda kuma sai ta hito da ƙarfi. Ko shi wani bi shi na kawo faɗuwa albasa kuma na biyu albasa musar za ta hitowa kuma shekara ga biyu ga ta najeriya ga ta nijar najeriya kuma hana albasar da suka yi ba ta yawan wanda suka hiddo ta na hasu yi gaba da ita to yanzu sun gane suna yin albasa mai yawa tunda kuma su najeriya na farko kaga dai karhinmu da su bai zama guda ba tunda su suna da ruwa kusa na farko na biyu kuma taki kuma can suka yin su kuma mai ya yi sauki kuma gare su kenan yadda duk sun ka sai da albasa su abin nasu shina da dama ga kasuwa bisa ga manomansu to munan babban matsala taki so shi na muka daga najeriya mai kuma mu so shi daga najeriya to kuma kaga kuma mu ta kasuwa guda da su kenan nan ma akwai da kuma har yau magana ta biyu har yau 'yan mu su ma sai sun ji ba sai sun ji tsoron allah ko ba tun da yan uwansu na uwayensu na yannansu na kannansu na abokansu gahin noma albasa kenan duk abu in ya hito in ba a kama mai daraja manomi yau shi na faduwa wataran zama za a yi manoman ba su noma ta ba kenan ana so abu ya ci gaba sai an kama ma manomi tunda manomi ha Allah na ga so tunda yau balle shekaran bana musamman duk wanda ya aikin albasa ya san dai akwai wuya tunda litar kin mai daga dala ɗari sai abin da ya sama haka na aka fama da shani kuma an kama yi na har ƙarshe kenan albasa in ta zaka duka an kace lokaci guda a tahi da ita ta ga dole ba a mu da aka so nan tunda ta yi yawa kuma manoma ba su da hakuri kowane ya zo suna rububi wajen dalilai to kai ko ɗan kasuwa an ga abu ana rububi bisa gare shi kaga dole ka yi wa da ka ga dama amma in wasu na dakantawa har wata ta shige wasu su sa kaga abin dole shi ya dama musamman yanzu ta agaza kaga su da sun kaza lokaci guda na su kansu ba su da wata matsala sadda duk albasa su ta taho babu ta najeriya babu ta nan kenan kuma su kuma ka so su hanyar su guda ta ko ka saye ko ka bari kaga daga ka sayo kawai ta yana za ka je in ka saye ba ma dai babu inda za ka ta ka saye kenan dole ka saye to mu kuma na in ta zaka gaskiya manoman mu ma akwai rashin hankuri gare su ko da sai mu matsayin muna shugabanni yau sai ka ce ma manoma su yi haƙuri albasa ta abin ga sai ka ga kowane ya ce larura shi kaza sai ta sa to akwai matsaloli gare su haka nan za su sai da ta su tahi su yi biya bukatun su to kenan haka nan kuma an ka dibi biyan bukatun nan kullum cikin hasara na ake To, madalla mun shi ta bakin president. President to eh, bari mu koma bangaren eh, ɗaya daga cikin manoma eh, wanda shi kuma zai muna bayani ya kan shi dangance da wato zantuttukan da shugaban ɗakin sai da albasa cewa da kwantuwar ya yi bayani na cewa da yana gare ku wani lokaci. mu dai manoma albasa gaskiya yanzu zai kasance kasan da kaka ta yi tun ma kakan ba ta isuwa ba ƙaryen ka na za ka ɗauka ka sanya cikin albasa in ka sanya ƙaryen ka cikin albasa ga to abincin gidanka na za ka sarrafa dole ka sanya ka sai suwa albasar ga ta kai bayan ta kai kuma gidan ka yana son abin da ci yanzu su kuma manoma kowa ƙoƙarin na shi ka sai suwa shi sake sarrafa ta shi ta yi samo abin da ya tanada zakwa gidan shi in ba haka nan kai ba abin da babu dama domin kaga abin da zai kawo mana kwaɗo albasa sai ya zama su mahausaye to kai kana jin yunwa haka abu gaba gare ka to kenan kai manomi dan kana jin yunwa shin kana barin abu gaba gare ka shina jin yunwa dole ka duka ka duka da wuyanka a da mun kaji abin da ka san to me yasa lokaci duka kuna ta kuka kuna ta kun hiddo albasa sai aka da muku ita kai tsaye eh to abin da ya kawo wannan hmm. albasa da ta hito abin da bamu da jimiri bamu da wani ƙarfi wanda za mu kare wannan albasa ko mu kan kanmu ni akwai wanda za ka kariye kanka sai ka bari hankalin ka na kwanci ka zo ka saida amma kai baka da karin da ka ɗauka ka ba iyalinka shin kuma ga abin sai suwa gaba gare ka dole mai sayan nan ka duka wadai gida mana zai kawo gare ka mu kaga abin da zai kawo mana rashin darajar alfa mun shi ta bakin ɗaya daga cikin manoma kenan <coughs> wanda ya eh, yi muna bayani game da musamman abin da ya sa suke gaugawar ah, sai da albasar ba tare da daraja ba to shehu ka da shi yadda president ya ce akwai laifi gare ku a matsayin ku na kungiyar 'yan kasuwa masu sayan albasa ce me eh, za ka ci game da wannan amsa na saurari bayanin president na saurari bayanin kuma manoma matsaloli babba magana gaskiya tana ga manoma duk lokaci yan mun kai mawara irin waga ko an kai mana tambayoyi muna gaya musu manomi kakin wurin watsa iri ne ko lokacin da zai reno ne ko zai shibka albasa ta to shi mada reno irin wanda ko ta yi yawa ya yi aji a bite lokacin da ta yi daraja sai da abite kuma lokacin da dukkan gasu manoma na albasa su ta kai mu da lallai ko mun yan kasuwa ba mu da zaman laya kullum kana samun mutum ya da nawa suna zakwa suna tambayar wato in ma mun yi bako masa yi ya ga wanga ya zo wanga ya zo shi manomin ma da kai ne ka kasa hankuri sai ya ce mai sai taso ka ni in dai kana bani fata ko kuwa kana son kayana ba mai ji sai Allah suna da yawa kuma duk sun sani sun yi munna wannan magana ni na shau sun sani ko mun tare su mun ce su yi sanu sanu kayan nan ba su da yawa ko albasa nan ba ɗaya take da wancan wuri na an kare farashi ba su yi hankuri muna kasuwanci albasa mun san wani manomi masayi shi ko komon gwada mai sai shi duba kamar muna abba mu ya samu sauki saboda muna tattare manoma gare su to president ya yi bayanin cewa ku addalahi kuke kada farashi dan kasuwa bai kada farashi ko da ladi kasuwa ita da kada kanta kuma ita ka tada kanta misali zan kawo example kamar ga agares albasa agares lokacin da ta kai babu albasa nijar dunan kamar jihar tawa babu babu albasa burkina najeriya akwai albasa guda guda na kulgu albasa ghana wadda aka yi ita ma bata da yawa waccan ta bature wadda ga zakwa cikin baton holland ita ma ba ta taso cikin baton sai ta yi hota uku ko hota biyar sannan ta iso su ɗaya na da albasa mutanen ghana can na suka yi kotonu can na suka yi burkina can na aka yi ghana can na aka yi abijan duka can na aka yi mu kan kamunan cikin nijar kuma can na ka tuwa mu so mu saka mu sai so a mu ci kenan dole albasa su daraja hega ta mu albasa gida da ta kai kowa shi labari tsarnawa ta kai kaku ta kai tsanogun ma ta kai tiras ta kai kwanne ta kai mai gozo galmi madawa sabon gida kire karofan ko ina da ko ina masha Allah albasa ta kai in an ga masayi in ya tai albasa nan ga misali yanzu ana yi 30 ya ci 25 in ba a sai san mai ba sai shi wani wuri ce da kai 25 sai zo ya sai inda baki guda akwai yazo can sun ce kai tun nan an ce ma talatin ko mu sai talatin sun yi kai guda su manoma kenan da dole albasa ba ta hadu hakan na za ta zama in mutum bai so sai shi bari shi najeriya ce ya sai in ta kare dole a gado ta tunda ba a zama sai an ci ta abinda a shawara ta gare su su kara haƙuri su zan noman albasa wadda ga azuwa ko kwayan albasa mutum ta kai gaba samu mt ba duk yadda suka shi hakuri in dai ba matsala abinci ba tunda wannan ita ta kabar komi ba ya ca mutum shi kada a yi karaba biyu ko kashi uku ka sai suwa sai ka sai abinci daga baya kenan in ƙari ya to ka gana ciki ne amma a cikin abin kai kai da kan kana gaza kuwa ka kada abin ka manomi shi na kada albasa ne babu mai kasan mai ita sai shi tun su ke ta gogoriyo bisa ga masaya su ga ta gogoriyo bisa ga dalilai in dalilai ce sai ka mani shi kayan baka bushe yarda ko lebara ma ya ce ni in kana so in samu buhu la ɗari ɗari za ka yarda ko masaukin baƙi kenan kaga duk da nan na sun kaso a yin talatin take kenan shi ɗaya na za a bashi. shi biya kudin doko da a kawo kenan dai baka gamsu da bayanin da president ya yi bakin ban gamsu da shi ba ban gamsu da wannan bayani ba albasa lalle na san kasuwarta ita adda kasuwarta kuma ita adda samunta ita adda faduwarta in kaga farashi albasa ya tashi babu tana ko ana son ta amma ko ana son ta in ta yi yawa ba ta tashi kenan abin da shike yan manoman nan su kara gane cewa a'a da ba su da lahi gare su ko yan kasuwa in babu albasa haji ka ɗari mun sai buhu jika ɗari na ko albasa tamanin da goma tamanin da bakwai. to president ka shi yadda eh, jagora koko mamba na kungiyar 'yan kasuwa masu sayan albasa ya yi bayanin cewa ba su da lahi akan wannan zance kamar dai bai gamsu da zancen da kai ba na cewa albasa su ne ke kada farashi inda ya ce albasa ita ce ke kada kanta shin kun gamsu da wannan zance ni abin da nika so gare su yan kasuwa shi alhaji shehu mhm. ya sa yanzu lokaci ba su tausaya mai wasu su bar ta ya najeriya su dakanta nan wata guda su ba mu wata guda su a sai albasa mu sun kai wata guda su a suna iya jaya albasar kaga sun taimaka ma kansu sun taimaka ma yan uwarsu sun taimaka ma yan kasarsu to yanzu ka bar abu na gida ka kuma najeriya ka sayo to kaga ai ba kai kishin gida ba kuma an ka ba mu wata guda ne nan albasa mu ta kakkaɓe mayya kenan duk wani gwagwarmaya ta kare kenan da su kuma su ba su ba su kishin gida kenan <laughs> to gashi nan shina ji na sani na sani eh. wasu ma ba su aiki nan ko ɗaya najeriya suka taya in shi shi na yi shi muna yi tare da shi ana yi muna son su jawo hankalin abokansu su dawo nan don allah lokaci ya su tsaya su ba mu wata guda duk albasan nan ta mu in sun kai wata guda suna aiki duk garin da an kai ma lodin telan biyu kai ha gana albasa ta rage balle bana kuna gana akwai keta cikin lamarin su to ko keta ma ko rashin ganiya tunda duwa da kai na wani je naka naka na yanzu yau duk abin da ya sami mu bakin muna da yawa muwa muna za mu tsaya mu tausaya ma juna ya hika ta wani ƙetare kai ma wani su tsaya lokaci ya mu dai su ba mu wata guda yanzu kawai jambiyar ga in sun ka tsaya sun ka kashe ta nan suna aiki wallahi albasa kowa sai ya cin wani eh kenan daga ba su yi ta taya Najeriya kenan mai yawa duk ta taya albasa nan to mun san a kowace shekara president kuna ɗaukar wani mataki na ga farashi guda hmm. shin me ke kawo cikas game da wannan zance to mataki wannan da muka tsayawa ba inda ba shi babu haɗin kai jihar tawa inda ga haɗin kai mu gwamnati muka so in ba gwamnati ta shigo ba kai talaka ba kai ma talaka ka yanke mai hukunci yanzu mu nan tsarna nan muna iya mu tsaida mu ce sai kaza aka sai albasa yau mun hana mutane mu su sai da albasa misali jika ashirin gobe sai mu ji an ce madawa tana sha takwas ko sha ba ko sha biyar ma to kaga mun yi ta haka nan daga ba sai na diba sai na ga muna kalan mutanen mu su su ki sai su a wani waje sai a tai a sai to kaga ita kuma kasuwa albasa shege a buta can in ta yawa suna iya rage ta nan ka hana a sai talatin ko ishirin ke can ta rage nawa za a sayan ta kaga su manoma da hinka za su gani shi na kaga harkar nan ni na bakin kokarin babu inda ba mu buga ba su wa'ancan abokanmu makwautanmu ina akwai rashin goyon bayan manoma ne ko mine ne eh da manoman da yan da yan shugabannin manoma na wani zone ba hmm. su kama suna ce me yasa yadda nan muka tsayawa mu yi su ba sai sun ka kwatanta kamar shugabannin su ba su kama musu na can muku alhali nan in muna yi gaskiya duk abin da muka faɗa mu sarkin kwanishi na kama muna. da jandarmeri nan duka hukumar mu mun ka faɗa musu bisa ga harka albasa wallahi suna tsaye suna kama muna zan ce to misa su su tunkari shugabannin su su ma su kai wasu tunda dai in dai dan talaka ana suka aiki dole su tausaya musu ai tunda yau bai yiwuwa wani akuyan mata tita da sai da hissa albasa wani tsawa shi ta da ɗauka hissa shi in ba ta hitowa kakana za a yi gida ya mutu ka can na abin da akwai kuma ka ce da abin bai biya ma bashi ba dai kana komawa alhali kuma yanzu ka duniya ta canza ko ina babu daɗi nan na gida za ka tsaya ka sa dan aiki ka samu abin da ka ci to nan ka sa baka abin ga nan matsala ta yi yawa ga ƙasa mu gwamnati ya kama mana muka son cikin wanga al'amuran kasuwanci har yau kuma a yi mini mangazin ne na zamani ko ina tana iya rarragewa wani abu wasu suna suna ajewa har wani lokaci wadda za ta wata biyu ta yi kaga ko shi ana samun rago yanzu kana ce mutum ya aji albasa ta ka da wurin da ka aji mai albasa ko ko ka da kuɗin da za ka ɗauka ka bashi ya aji kaga abin ya yi karkun ba mutum guda ba mutum biyu ba kenan akwai muna son sa hannun gwamnati bisa ga wagga a tahiya mm. to shehu kaji an ce ketar ya wuce ku shiga wata ƙasa ku shigo albasa saboda rashin kishin ƙasa shin ya ni game da wannan ba muna ketar ya ba kasuwa daga ketar ya mm. an yi su sauki dole mu wuce dan kasuwa sauki na shiga su inda sauki shi ke can na muke kuma da muka ta a najeriya bambancin su da nan garin mu gida kasuwa ta kowa kai albasa ta irin wanda an ka gina wani ita ga ta nan ga an ce su ciro su kawo ba su ciro su kawo su manoma namu na nan gida can go kasuwa ta ka kai gaba gare ka zagana ga albasa ta yi taka su manoma manoma ba su eh. tausaya muku ba su tausayawa ba su tausayawa tunda ba su kawo nan ba kuma yanzu in ka zo can daji ka zo ka iske albasa mutum ka ce mai wani ba ta iso ba ka yi hankuri sati biyu ko kwana goma sai ya ce yana jin ko koko in ta wa haka suka cewa kaga kenan babu wani zamu kenan gan mu mu bata kasuwar mu tasu ta ɓaci don mu duka na zan ɓaci shi dai mai yin buhu 20 albasa ta bata kai ba bai samu goma tara na zai samu ya ya ya yana wanda za a cin ya samu sha kuma ba a son ta duk sun sani manoma wanda yawan da daidai ciki shi na noma har da yau dai magana nan da ka san na mata na nan wajen su manoma dan kasuwa bai da dai in ya ga abin kwarai sai ya shiga ko na wala har gobe kuma da shi so da yawa muka sayan albasa na nan gaji ka arba'in kana kallo ka zo ka shi da ka ashirin kuma ka bai kuɗin mota har sha bai ma mun ɗauki kenan kana ganin dai su ne ba su tausaya ma kansu su ne ba su tausaya ma kansu wannan faɗa mm. mutum ya san noman da ya samu taki ya yawa sun ba ta azo kuma tun kakin shi nome ta bai tanadin aji ta ba shi ko kaka sai ya cire dama ya yi program albasan nan ta da ya cire ta ga abin da zai ga abin da zai kuma bai son ta faɗi shi ga dashi rayuwa kullum lisa na bai son tawali mu kuma yan kasuwa muku kullum son muka mu samu riba kenan yan mu rage gare su ba ba mutace mu samu ta hmm. wannan matsaloli nasu na tsakaninsu da su da kungiyoyinsu da manyan su suna da matsaloli wannan zama da sun ka saba yi na farko na a zan dubawa in an ga ce albasa ta rage wani gari to a duba a gani ko ko irin wanda suka tadda mutum su tura ya ta gane ko abuja ko suna da mutane su tambaya to ga wani masayi ya zo gare mu wace mana wallahi kaso nan ta hwadi haka nan na ko kaka mutanen su na wakilan su na su sun ka aza abin su sai su haɗa musu gaskiya kaso nan wallahi babu ta to ba kwa ganin kamar idan suka rage farashi <coughs> eh, za su haɗuwa game da noman da sun kai kasancewar akwai mai akwai taki kuma kun yi wannan bayani kuma kun ce su tausaya muku su rage farashi kamar yadda kowa ke rage farashi. ka san albasa abinci ta in ba albasa ba wanda aka gogoro a ce shawar kuɗi albasa ta ɗaya aka yi ma in ka noma buhun haji da ka ce shika ashirin sai a ta kuka da kai a ce ka kai ta shika ko ko ka kai ta ɗari da hamsin amma buhun albasa ba a ƙe kai shika ɗari ba amma kuma abubuwa na duka na Allah kawai suna ta taya haka na ana ta shi ma abinci na tunda ba wani abu aka da ita ba abinci na aka yi da ita shi na aka yi da ita kenan abinci na ko shi an ga sauƙaƙa Allah yana sauƙaƙa mun. Mm. Eh. to kaji eh, bari mu koma bangaren manomin kada shi duka wato koken eh, bangaren 'yan kasuwa sun ce kuke da laifi saboda ba ku tausaya musu sannan kuma ba ku tausaya makanku ai muna abin tausayi mhm, abin da mu abin tausayi muke shi yau na duke ka tafa ka dungume mace ka tana da wani dan bunsuru ko wata nage ka kama ta ka zo ka sayar ka kawo ka sayi iri ko kuma kana da iri ka ɗauki lebura ka zo kwadama can ka ini kwana ɗaya ba ka yi fada in ta kama ma sai ƙarfi biyan na marici nan ka bar fada ma kuma har wajiya ana gida ana dubin ka to kuma albasar ga ta kai abinda aka hannu ka duk ka sa fada ma ta kai ai son haka yi in mutu in kwana komi ba shin ya za ka yi kamar da wanga abu kuma ga abin duke gidanka ta ka ɗauka ka sanya shi in ta faɗi to har gidan ya faɗi in Allah ya kare lahiya kana yi ba ku kai sun ce ku ke duke-duken cewa dole sai an sai albasa ku ko hukuma can wajen manya-manyan kwastomomin da ke zakkowa shiga eh, sayan albasa kuna duke-duke ku kada farashin to mu da kwastoma ni yau zina kai shekara talatin ina noma albasa mm. ban taɓa zuwa ƙarƙashin kwastoma ba in zo in ce mai wani taho ka sai albasa ta ko kuma a'a wani ni ga abin da zan rage ma ka sai albasa ta sai dai in ya iske ni fadama ni iske na huduma ina ga dama in cire ta in sissime shi amma wani wuri ta kama dole na akwai lokacin da muka noma wallahi albasa tsakani da Allah albasa da muka noma na rage Allah rubewa ta yi kuma wannan ma mun sayar da albasa ka gane ko ga dillali da muka sai sheta buhu ɗari da goma sha shida abin da muka sai sheta lokacin na albasa banza ta shika ko kusu kusan ka sai su jika biyar biyar ga batura an kasance ta baturan nan da ta ji labarin haka nan wallahi kuka ta aza nan cikin galinga kuka ta aza muka sa ka shekara ta birkito muka yi noma kuma har jiya muka yi ɗari da ashirin da bakwai to albasa nan muka sayar da rabi rabin ga komi ba mu ɗauka a ta yau aka ta jibi aka ta yau aka ta ka sai da an kwashe ta an kai ta daji an ka tusuwa. an ce rashin haɗin kai ne gare ku kuma manoma. rashin haɗin kai kana haɗin kai kai mai jin yunwa kana son ka samu abin da kaci ana ce ma sai gobe a baka tana yi su shi yau su samu da suka furke <laughs> a go program ai ba ta ba kenan abin da suke jira kenan ko ko kaka ne ka ina da yawa sai a ce ma to a ga wurin kwana gashi na ma ba abinci sai gobe an Allah kare kwana ka kai ko zauna ka sai amma ne haka suke musu eh, haka suke muku kenan to ka na saurari bayanin tsoro hmm. bisa ga wanda ya ce da ya san da sun ka san su manoma kamar suna aje albasa tana lalacewa ai akwai wani ce da yawa ko in ce furoje wadda ta shigo ta gwada musu yadda za ka noma albasa ka aje ta ba ta lalace ba hmm. in ba ka sa mata taki kwarai ba ba ta lalacewa sai ka sai da rabi ai na maka wannan bayani daga farko hmm. in kamar yanzu misali ka tuna kana yin buhu goma gonarka ai in dai albasa ya shiga ashirin yanzu misali ana ashirin talatin ɗin ga an ka ci ashirin na biyar, kalli so kana yin hugo goma daga tsaya wani dogon shawara doki 20 bai nan ka cire buhu kushi kasa ma'in da bai sun sai ma abincin da za ka kwana 20 kana ci gidanka ko ba haka nan ba lokacin nan wancan sun kai waɗannan ya kai wanda firizina shi kama magana ta su ta kare ta ku ta za a ko a sai dole da tsare za a sayan ta sai mun gama rigima da komi da komi nan sannan mu koma can mu taimu so kuma shekara 40 hamsin can inda su kara albasa saboda su zama sun noma tana ko oho matsalolin da aka rima nan ka gane kamar da gare su na su manoma to ai wannan kun ka to muku to da rata da muke ga mm. kaya kun ka samu amma ka zana masu abu sun ka ce a saye ko mm. za ku sayan ta haku ji mu muna iya da a bari ta faɗi can gaba a yi wani waje a ci wannan gajiya ai gara nan mu a ɗauka mm. mu wasu abubuwa da yawa ba alkai waɗanda ba mu da labari dan ni na da labari tun da na san albasa wata take tana wa a ce gane ta faɗi da a sai suwa nan kake sai suwa wa za ka kai ma ita na za ka nan dole za ka dukawa ka sai da a samu ta wuce to dai shi yadda abin da abba mu so albasa wata tana iska wata mm. da duk wata na iska wata ni na shi na sani da wani titi sun sani nan da aiki gwargwado ne yana aiki na duk zagin da aka yi wanda damuwa da shi yana aiki na sani mm-hmm. akwai su da yawa masu dumuwa bisa dangance su ce mu da lalle na ko ko mu na kada albasa ni na san ba ka shi tana na kai ba mm. ina amfani da wa'ancan su ma mutane na kuma manoma na kuma duka ta su sun kai hankali sun ka rage mu albasa su kudi a ta sai mu kuma nan ga mun ci a ba mu ragewa shi a dalilin ko da daɗi ko ba daɗi na kasa nan ga aiki duk da za a yi duk shekara kuma haka nan yanzu abin da sun kawo in ga matsaloli bana ni shehu ni nace gaskiya zagin da aka yi duk shekara ban dauka ta shi a dalilin ka gama ga tsohin buhu ban raba buhu nan ga nace sai sun gane cewa a'a taimako na muka yi musu ba ce amana suna muka yi ba. Hmm. to kaji bayanin da ya yi kai uh, manomi ɗaya daga cikin manomi ni za ka ci game da zancen da yake cewa haka ne bayanin kun gamsu da zancen abin da ya kamata manomi wa ɗan tausaya na wani kasan kaya turki ka kai hakan na manomi ba ka so shi ka tafiya ba ya zo ya ce ana ta wata ƙasa shi dai abin da ya noma na shi ka ƙoƙarin shi sai so saboda shi samu shi kare iyalin shi da wannan abu shin to abin nan bai samu ya kare iyalin shi ba abin da ya ɗauka yasa shi in ya faɗi da yawancin rai lahiya wanda haka zuwa ka amso abin ne shina baka shina hau ba ka bashi baka fiya ba to in Allah ya kare lahiya kuma shi ɗauko shi baka amma in ka fiya da daɗi ba sai ka ce mai wani ko ko wance ba na abin nan ga wani zan yi ba shi eh, wannan sai kai wani shi bar baka aiki ta shi ga abin nan ka ta zuwa aiki ko amma kai ka faɗi yi noma ya zaka sai ka zaka yakwat kai noma yakwat kuma abin nan shine zaka dauka ka zo ka sanya shin baka ci riba ba kana da ƙarfi ne ko noman da zaka yi na damuna baka da ƙarfi ne kina akwai matsala ko a akwai matsala to manoman mu nan gaskiya ba su rushe kenan kuna zargin su da rashin ya aiki na kwarai ne ba aiki a bayi na kwarai ba jimiri na abba mu da hmm. kamar manoman mahi da yawa ba su da jimirin su sai da saura su bar saura su kuma can inda aka batun yanzu kamar misali in ka ɗauka irin madawa su kundigi su eruwa har an ka ɗauka an kashi duka da yawan su mutum ya noma buhu hamsin ko goma aka sosai da washi kai in ka zo ka dibi albasa ta kacce bakin wani bangare ya yi ma shi cire bakin shi na da cirewa amma na a kodiya wanda in ka zo kacce mai nan zai cira da hicina nan sai ci shi kamar mai albasa ta kuma shi na za ta gyarawa in ya bar da shi manomi shi na za ta gyara duk wa'annan abubuwa suna kawo wa'annan matsaloli albasa malam salu da kunka wani ba na zo na gwada na baki za je ah. ya cire ta duka mun ka zo a gyara kuma ya gana mai matsala wallahi to za mu koma bangaren president president ka dai shi eh, bayanan eh, daga da suka taso daga bakin ɗaya daga cikin manoman kuma ga kuma eh, mamba na kungiyar 'yan kasuwa na albasa ah, shi ma ya yi bayani ah, da hmm. dillalai na ji magana su. maganan nan kowane bangare kaga manoma ne a kansu na taba ma layi ni allahi na albasa ana saida ta na wani an ka ce albasa sha biyar lokacin nan na ce ba a cikin albasa manoma su dakanta ana so sai an cika ta kaza manoma sai sun ka goyi bayan 'yan kasuwa sun ka to sun ka ce zan kwantuwar an hana a sai da albasa kenan kware muku baya sun kai eh, kenan sun ka kuma bayan yan kasuwa kuma su ga zakkuwa su ce mana yan kasuwa yau ana ana sai da kaza a maido kaza mu mun kama su sai su komo kuma su koma su laɓe in an kai haka albasa su ga ta can kwantuwar ta saye ta ta ba su kuɗi in ba haka na ma a bari su sai da abin su me ga su amince ku ku sai da albasa kuma da bayan ka komo ana ta kaza kaza in ce mu dan manomi shi shi samu sun da zaman su na muke shi yasa muka kamawa kenan in ba mu matsawa abu a samu daraja abu mu ba mu da wani unhwani ga zaman da muke kenan shi na muka san duk wanda yasa albasa ya noma shi samu bakin gwargwado amma su wani ba su dibi gauga ko wani ce shi na da bukata shin bukatar da kake da kada kai wata uku kana wahala kana noma har ka kai da zaka saidawa to lokacin da zai ma ba ba ka hankuri ka sai da abin ka da daraja don ka sai da da gaugawa cikin haɗuwa shi ai hasara ta kai kenan baɗi ba ka ƙoƙarin ka yanzu suna nan waɗanda sun ka sha wahala ba da yawa cikin mutum uku da kika samu wani wuri ma ka samu mutum guda hmm. to kaga ba ci gaba na an ka samu ba ci ba na an ka samu mu muhimmin son kullum abu na yaduwa har yau matasan mu ya zama. sun bar ta ya kasashen waje su tsaya su yi aiki kasa su tunda akwai wuri na aiki kenan in ba a samu ba a tsayawa eh, to ka dai shi eh, an ce ku ma manoma kuna da laihi akan wannan lamari ko ne bangare suna koka da ku game da rashin haɗin kai wanda ba ku da ku manoma na duk inda aka sa ku ba nan kuke ba lallai mu manoma muna da laihi in dai ba kama mana an kai ba ba kare shi kai hmm. ni na hada maka kenan ba a kama muku a ba inda muna da kama hannu muna faɗuwa ka albasa kai na kana da albasa wanda ta zan a'a tana tana yin jikka ɗari sai a mutum ya zaka ci ma daga gaji kasa da albasa ka taka bauta har da can gaba in ka zo ka saida sai ka bani abin to baka samu ba shin ka aka za ka yi hmm? ko kuma a'a ɗiyanka suna hausa abinci ko kuma a'a matarka ce ta aihu to shin ta yaya na za ka yi abin da ka ajiye shi na zuwa kana diban albasa ga ta ga iyalinka kai kwana haka yi ko kuma halki ba haka kwana mu ga matarka ta nan ta aihu tana goya da ɗa a ce a'a jibin Allah kare laya satin da ya zaka girma da yan zane suna kai kai kuma kana da albasa ga ta nan ta kai ya za ka yi sai ka samu albasa nan tana abin da ya zan jika ɗari biyar sai wani zai kai ma a kai wani ya hankuri ga jika tamanin barin ta kai koko a a a kai a shi kuɗin ka ni ina da abin sai sosai kenan dai ku ne ke kada albasa da kanku mun ga dole ta ba daɗi ba dole ta inda duk ba ka abinci yanzu an ka zaro ma takobi hannun ka za ka sa karba dole ta in ba dole ba mutum bai sayar abin ne shi na to ba ku kuka san wahala da kun kai ba to ya dole za ta kama ku abin da dole za ta kama mu ba yadda za ka yi ai ita albasar ka a nan hode nan da nan da kasar tsarna ba kwamin tsarna ba a ca ba aikin kwanan ai shi manomi in ya zo ya diba in bai gane ta da kyawu ba bai zuwa ci a ni sai ni kai shi dan kasuwa dan kasuwa shi na ce sai ni kai in ya yawata ta yi gaba da kyawu sai a ni ko karbi sabon santa kana zuwa ka kira ka ce to dole ka sai samai kenan dai kenan dai in ba ta da kyawu dai ba sai ko a ba ta sai gaskiya sai su bilillah kuma suna ci ba ku ba ku noman kwarai a mu mu dai iri nan gare mu nan iri gare mu iri muka sa wanda a cikakke shedi ne kawai ko don ba mu son iri lalatacce don in ka zo sai ka zazzagi bisa ga alhausa mu sai ka yi zazzabi bisa gare ta ko dai abin ga abin da an matsalar mu in mai gyaruwa ta gwamnati shi gyara mana in kuma mai gyaruwa ta mu hankulan ma Allah ku bar noma abin da a hankuli ka gane ko da daɗi da ciwo noma ana bari ne tun da gado ne mun kai shina baruwa kai mi kuɗi na da ya yayi baka ta ƙasa waje bida su in ka bido su kana samun su rayuwa kama aka bida bisa gare su to ai kuma ka tsaya nan garin ku kusa ka aikin ka to mamu ne ka ji ji eh, na ji bayanin latishi mhm. dangance da batun noman kwarai ba noman kwarai ba su yi ba mhm. kamar noman albasa wadda ga ajiya ba su yi shi wanga waje dukkan albasa ta inda kai ko ina an sani na ba dai take da kowane waje ba Allah ya yarda da wannan da mu da ta maske abin da ya kwaso yoyo nan ga inda albasan ta kai gaskiya ba dai take da ko ina ba amma matsalar ajiyar nan shi a bambancin mu da wanga bangare da aka ce ma gulbi ko ko abin da shahi a ce madawa su suna noma ta ta'ajiya ajiya suna noma go da suka sai suwa ba ta ajiya ba kenan su sun san ba ta azuwa da an taya sai suwa na suka sun ce yin wulakanci kuke yi musu saboda suna lalura ba dan manomi dan lalura ta zo musu kenan bare su muku ba su musu yin wulakanci dan kasuwa bayin manomi yin wulakanci sai wulakanta suka ne ni na ne faɗa maka ne ce maka a yau ɗin ga baka san wanda ya zo gidana wurin bi ɗauka ko in ce wuri na yana nika ba da empty da empty ba yanzu akalla a ce zuwan nan da suka yi a ce akwai masa shi na nan zaune wanga ya zo ya ce mai empty ne kwara hamsin na kaso wanga ya ce ɗari wanga ya ce ishirin in ya ne shi ce mai wani kasa aiki gobe yana cewa bai cewa kenan ya san suna ta zakkuwa eh. sai ya ce bari shi dokwa hannu kanka na tuna masan zuciya ta ba hmm. kenan har zan san yanka dawo in ya ga kawai gobe ta yi kuma an dawo suka ce kai ce musu kaza mu ga lahin to lokacin da mun ka ce kazan nan to sa'an na maganganu za su yawa a ce kamar mun kada albasa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mu ko ba muna kashe ta suna kashe ta su manoma manoma ni ce ma yanzu kamar misali ya mutu ya nuna buhu shi da shi ba da ka magana buhun ga ɗari uku ai dai buhu ɗari dai yanzu ga zaman da ake babu narurar da ba su yi kuku abin da kuke so kenan tawadi ba musu dan in ta fada hamu faɗuwa muka albasa in babu ta sa nan aka ci riba ta in ta yawa ba a ci riba ta bambancin mu da Najeriya da Brazil ya magana yanzu zaman da ake daga nan kudin hanya wayanda aka ketara ba da su cikin lissafin baton albasa ba da kwadududu miliyan guda da shekara ɗari biyu nan Nijar da wa'in su sun shigo da babu su abin da muka ba su a shekara ɗari biyu da ashirin da biyar sai bo da burkina ghana ko burkina abuja yanzu daga nan daga nan cikin Nijar in kallo da mota albasa shekara ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai da ashirin zuwa 700 su kuka biya bakin su bakin tsamiya sun kare raba min su kashi nawa an ga samu tsariya kamar ga farko sannan akwai shika 500 da zaka biya da nan tsamiya ka shiga benin zuwa ka gana da togo akwai bambanci kenan su kuma 460 suka biya zuwa boda abin ga suna sokoto zuwa tsamiya kaga ko nan akwai bambanci tsakaninmu da su in ka haɗa miliyan guda ɗari biyu wanda ya da mota albasa ya samu sun ishe shi sun isa kenan sa'ad da wa'ancan mutane sun kasuwa wanda a can kuma ku rage albasa kutu ta taya inda ana kwashe ta ba ta faɗuwa banza insha Allah yanzu albasa ga inda ba dan da Allah ya sa yanzu an kamar hutun sallah gaba an ci gaba da aiki shi kaga talatin talatin albasa ba ta faɗuwa banza amma yanzu ko mutum ya ce maka akwai empty gaskiya babu shi irin wada yanzu an ka samu kamar sati guda ko kwana goma kowa yanzu ga kasuwa cikin tsoro na shige saboda yana tsoron ya zo ya saye manoma su kasa hankuri su kashe ta shi ko ya sayi mai tsada manoma ga kashe ta ko ku suna kashe ta manoma na kashe ta bana daya example ma agadas abin ne kama mutane bashi bana agadas kin ma da ganin kamar suna samun riba albasa ni na yi magana ka 21 da rabi albasa hmm. an ka kare da komi da komi an ka ce mai albasa abin da ta kama ka 22 da 50 ni lodo ta tattawo muna nan mota ta ɓaci a black mai kumanta kakin ta iso mu mu lodo albasa ta kuma sha takwas hmm. jika ashirin da biyu da dala hamsin ni ni lodo albasa ta ba ta zaka ba wadda a can ta komo sha takwas takwas jika hudu da dala hamsin hamsin so dubu miliyan nawa na wani na zama ce kashe mu hmm. suna manoma ko saboda min saboda sun ga kamar ba ta taya sai sun ka rage su ko wanda annan sai sun ga zabura hmm. kakin dai albasa nan ta mata iso nan ga albasa ta komo jika goma sha bakwai da rabi sha bakwai har sha biyar ma wace riba ta zamu ta ita mu sai kudin mu su dawo kuma ga ana ayi kuma kenan har gobe dai matsalar da kawai amurka tana nan wajen su manoma to da ne ne fatan ku da ganin cewa komai ya daidaita to kamar ni ko ko su manoma ni abin da fata na ka gane ko mu muna son ubangiji Allah ya bude kasuwa saboda albasa yanzu ba kamar shekara biyu zuwa uku na bayar sun kauce abin da kai haɗari ma kowane lokaci yanzu ana son albasa don Allah manoma su rika hakuri yan albasa ka kai baka samu MT ba ka bar lallaba wurin dalali cewa da mu ko ko a masaukin baki ko ko dan kasuwa ka ce kai ni adda abita ni noma abita na rage ma kaza kaza ko ko a dubu huga har zan baka mu don Allah son maka su yi hankuri duk da yake shi ba baya magana yunwa yan ana jin yunwa gaskiya ba a kumiya dun dun mai jin yunwa bai kumiya dole sai yayi abin da ba ta amma ka diba kadan ka sai so hmm, ai muna ba su example su zan ɗiba kaɗan su sai suwa sai su bar saura in kana da buhu goma sai da uku ko ka sai da biyar in dai ƙari ya taho kana ciki in haɗuwa ta taho kuma kana ciki kuma yan wangana wanda take da tsada kuma ka shiga ciki kenan bai zan ɗaya daga ce kai yau yau a baka empty ka cire babu ruwanka da makwabcinka duk tana na ganna take in yanzu ni ba manomi buhu ɗari wallahi in makwabci ne son buhu goma in dai albasa ta yi ɗari bai bashi sai dai in ya zawon su ba ya sauransu ya basuwa sun sani na sani kenan duka abin da ya kamata su haɗa kansu babu mai kasa musu albasa sai suna kare kansu suna kare kansu in kan rike kai noman kwarai ba ta faduwa to mun gode to bari mu kewa wajen president president gashi dai mun kai karshen eh, wannan muhawara wani ni a fatan ku game da irin gwagwarmaya danganin cewa albasar ta yi daraja kamar yadda al'umma ke neman cewa a kuci shekara wannan albasar ta yi daraja a cikin wannan yanki cewa da komin yan wa da fatima yan binnan kwalle. to babban kukanmu dai na farko dai wa'yan ga dai kira ga gwamnati su kama mana da mangazinan na zamani don ana yi ana aje ta ana rage bata kari abin ya hitiya da kyau don abu da duk yawa kasuwa dole sai an samu haɗuwa kamar kakata yanzu sai kaga haci suna da tsada daga kaga sabi sun shigo nan da sai ka ji an ce buhu ya komo kaza tun akwai inda aka dan gyara wannan aka ajiyewa har a ɗibi wata guda wata biyu dole abu shi dan tashi ko kuma a sarrafa ta eh ko a sarrafa ta wannan tun an ka same shi ko mama in ko ko a ƙara mana a samu mana wasu kaso ne na waje tun da yanzu babbar kasuwa dai biyu ne akwai da Ghana da Abuja sai ta uku su Kotonu kenan yanzu a samu wata kasuwa can babbar kasuwa wace dole kaga abu dole zai yi tattaya kuma 'yan kasuwa har yau kiran mu da su su zan tausaya ma su tausaya ma 'yan uwarsu eh, wannan <laughs> shi babban su tsaya mu sun ka tsaya sun ka sai gare mu sun tausaya mana wanga wata dai su tsaya su kashe shi nan duk wanda ada albasa shi su za su jin daɗi mu mu ji daɗi kuma su su samu yabo ga jama'a amma so suna ta Najeriya ba zagin sannan na zai faruwa gari. Sai ya tausaya maka ne. Bai wada ku. Sai ka tausaya. Mu da duk zuwa Najeriya sai mun ce ku ka gani su ta mina hakan <laughs> sun wuce. <laughs> To ba da damun gode Musa Alhaji Musa Loke. Eh, to eh, bari mu koma bangaren manomi wane? Idiba. Idibawa. To Idibawa ne fatan ka tun da ya koce shekara kuna kokawa eh, da faduwa farashin albasa. Ya fatan ku. da a fata na gwamnati ya kama muna shi zan a'a ana yin mangaza wadda ta zan musamman ta rage albasa kuma har wajiya a samu wani mai ƙari wani ga shiga tsakani don hau abin ga kokowa ta kana kokowa ka gashi to baka samu mai raba ma kaka za kai faɗo hau za kai to amma yanka ka samu mai shiga tsakani kai wani abin ga ka an dibe shi mai kyawo na ko a'a ga wanda abu tun da kana da wata bukata ka ce ka biya bukatar nan ka bar abin ka haka ai dole kai ka bari ne shi kuma wanda ya baka wannan abu ai ya kyautata maka kowa gaskiya ba kuma yanzu waɗanda manguza na zamani in mun ma an kai su gari gari inda aka noma albasa ai alhamdulillah ko kuma a'a ko wata fasaha wata an kwatanta wannan wanda ba san ta ba muna saurari eh, shehu bi ka na ƙarshe game da wannan mahawar. abin da na ƙarshe gare mu gare su ga kowa da kowa an samu musu buroji wanda ba su yan shuna ta musu roji an zo banki ba giri an ɗauko bashin kuɗi an ba su ba a maisuwa sai a ta niya da ta kwantuwar da wakilanta ba an ce su ba da kuɗi ba su suwa kenan ba a ƙara a baka su amma inda suna yi kamar yadda agar suka yi yadda shi kawai abin labari hakan na aka agar haka na suka yi agadis in mutum ya yi noma albasa agadis mm. wallahi da yawa su musa irin su usmana su metir suna da yawa su kurte suwa suke ba su injin a baka tiyo a baka mai a baka komi in lokaci kamawa daga albasa ta kai ka san wanda aka yi da an ɗebe su rubula a biya. to ya fatan ku ganin cewa an samu daidaito an bar samun cece ku ce na farashin alban. a daina ganin da hinjuna tsakanin ɗan kasuwa da manomi da daddali su tsaya su gyara aikinsu albasa ga ta ajiya ta kai ta dan ajiya in za ka nuna buhu ɗari iya hamsin wanda za ka su a sauri hamsin kai su na ajiyewa koko in ka gabata da yawa tunda ai duk ba makahina ba gona ta mutum shi da shi na labari albasa nan bata da yawa ka daina zakkuwa ka matsa ka matsa ka ce kai dole dole sai ka samu buka ta ka cire albasa ka duka wannan na kawo haɗu albasa kuma wani lokaci in ba su ɗauka ba ana yi shi ka 25 ko 30 ka ka tsauri ka ce sai 35 wadda adda sati biyu ita ko ci ma za ta iske ka in ka ɗauka ka cire abin ka jika talatin watakila kafin tashi ta kai shi ne samun talatin da bai in ka noma ta ba har da kai ciki ba in kuma ta komo ashirin da bai kai da ma dai ka daga ka kama ta da su za ka to ashirin da bai su ƙara shiga cikin su waye musu kanu ɗan kasuwa bai kasa albasa bai kasuwa kasuwa ita ta kada kanta abinda a shawara ta gare su a daina cice kuce in abu ya kai na wangoje batun ƙara ko kowa ne adalahi kowa ne adalahi a bar shi a tsaya a samu masala a gane a albasar ga ka ta yawa na ta kai a tsaye da farashi guda farashi guda a ta yi aiki in eh, an ka samu sati biyu an gane kai albasa ga kamata a kara ma kuɗi a kara ko ko satin ga biyu ga ana ta aiki aiki ya tsaya ba a samu ba a ko moto gaskiya a ku manoma ku rage albasa ga a samu a sai ta gare ku ni ba kai abin a shawara ta gare su kenan to madalla sara mu duka duka a nan muka ka karshen wannan muhawara an da muka gabatar muku da ita a ranar ta yau wadda ya karkata bisa ga irin cece kucin da ake fuskanta tsakanin kungiyoyi da kuma manoma na albasa yau da mun gabatar da wannan muhawara ne tare da jagora na kungiyar kasuwar albasa cewa da bato cooperativa ta tsarnawa da kuma ɗaya daga cikin mambobi na kungiyar manoma tare da kuma ɗaya daga cikin musamman eh, jagorori a kungiyar 'yan kasuwa masu sayan albasa kuma jagori a kungiyar dalilai da na albasa da ke nan tsarnawa duka-duka a nan niyas musa a zaka nake sallama da kusance muku da lafiya sai wani lokaci da mai kai